Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. duk kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ne ta Alfa rediyo Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Hauwa Sharif. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu dora ne akan irin rawar da mata ke takawa a siyasa, dalilan da ke sanyawa ana baya-baya wajen ba mata mukamin siyasa da dai sauran batutuwa da suka shafi hakan. ke masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban doguwar tattaunawar da wakilin sashen Hausa a Najeriya ya yi mana da wasu mata 'yan siyasa waɗanda suka tsaya takara a lokuta da dama amma haƙarsu bata cimma ruwa ba. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kowa ne na irin gagarumar gudunmuwa da mata ke bayarwa a fagen siyasa musamman irin yadda ƙuri'un suke tasiri wajen cin zaɓe ga kusancin kowane ɗan takara to sai dai kash a duk sa'a da matan suka tsaya takara ba a maida musu riki ya ci gaban tattaunawar da wakilin sashen hausa na murya amurka a kano muhammad ibrahim kwari ya yi da mata 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a kan batun kamar da yadda muka faro a shirin da ya gabata don haka sai ku biyo mu zuwa teburin tattaunawar tamu inda za a ka dora daga kansila mai gafaka shi kuma wancan dagewar da na yi na farko yanzu kansila ce mai gafaka mai gafaka yawwa Na'am. Dan jajace da na yi na wancan. Duk kudin malaria maganin malaria na yana tare yana lalitar ki. Lallai kam. <laughs> Wallahi to jajace waccan da na yi shi ya janyo min mm. na samu wannan da. Mm. Saboda sai aka ga ai tun da hammace za ta dage a kai ga wannan matsaya. To in aka ba ta wani matsayi da ya fi wannan za a ga alfanan abu. Eh to amma eh, a wancan kin cika musa amma ki eh, SA ta gwamna. Eh. a wanda fannin wannan akwai SA din da gwamna yake mutum talatin talatin a kowane local government amma nasa ne na na local na jiha ne eh, amma a local government sai masa aiki na gane to to su aka shi aka yi eh, a lokacin da dake an eh. lura dai kina da matukar shawa a local government din nan sai aka ce aka sai aka banna a wajen kina so ki ba kya so ki rabu da talakawan <laughs> a gaskiya ba na ai siyasan grassroots wato ta tushe ta tushe mm. ita ce siyasa sai a san ka za ka san mutane mm. amma da wahala a wallahi da wuya masu aihuwa da masu suna da masu da wuya gaskiya da wuya saboda ba san babuwa ba wanda zai zo ka gaya masa ka ce babu ai shi gani yake kullun akwai kullun akwai to wannan shi ita ce siyasa da take janyowa dan dama to honorable alima aminu kin ce kin fi so a ce miki kabara da aka zo takara a karo na biyu ma ga abin da ya faru da mm. kuma yadda ya faru a karo na farko mm. ya kuka karke da magoya baya tun da a can fakin fasata su. Hmm. kin je kin yanke hukunci hmm. baki tuntube su ba za a iya cewa kai tsaye ke kuma manufarki shine bai kamata ki ja in ja da gwamna ba misali amma kin manta cewa mandat din ba naki bane ke kaɗai tunda demokradiyya ake akwai magoya baya To yaya aka yi ta tsakanin ku da su magoya ba da sun fusata har ma sun fara mm. lafuza marasa daɗi. Haka ne. Wato abin da ya faru a daren nan da muke waya akwai wa'yan wayar su a daren. Idan aka kira ni muka gama magana zan kira su. So sai bakin su ya rabu biyu. A lokacin sai suka nuna ba matsala. Wasu sun amince da. Suna ganin cewa tunda an buɗe mun wuta zai yi wahala gwamna tsaye da ɗan takararsa. Mm. Kai saboda hmm. experience tun daga na farko muke da experiences saboda haka wannan ita ta sa da aka zo kuma wa'inda suka zo suka irin wa'innan lafazan lafazan daga baya kuma da kan suka zo suka nemi afuwata suka nuna sun yi kuskure sun yi tunani sun yi tambayoyi an gaya masa lalle yadda aka sani a gaba ɗin nan ya kamata in sani darajar mai girma gwamna ko da bai mu komai ba wata zai tana cewa a cikin wayanda suka yi masa biyayya ko a zuciyarsa kawai zai tana a ah, wata rana akwai wata halima bara na roki alfarma ta mu to ka je da aka yi muka zo muka samu salaha da su to yanzu me za a iya cewa kin koya na ilimi a wannan gwagwarmayar kai wallahi na koyi abu da dama wato kalubalen da ke cikin wannan harka ba zan iya gaya maka a cikin 'yan wannan mintunan ba kalubale ne da kaga a gida challenges a waje challenges abin da kai kake gani na gida ba haka suke gani ba kuma yanzu siyasa ta zamanto ana yin ta da tsabta Allah amma sai ka gani ana ɗaukar siyasa kamar wani abu daban in kana siyasa kamar kafi kowa zunubi musamman mu hausa fulani ɗauka ake in kana siyasa kamar kai kafi kowa kamar ma wallahi baka sallah kuma ba haka bane ba ni zan gaya maka tsakanina da Allah wato kamar kira so ki ce akwai yanayi ma na mai kama da tsangwama haka tsangwama hmm. tsangwama a yanzu kaga yadda muke tun da ni takarar na na zo ne wannan yanzu akwai abubuwa da dama da za a yi akwai inda ba zan iya zuwa direct ba kamar yadda na gida saboda misali yanzu kamar mu da muke tare da mai girma gwamna hmm. Dr. Abdullahi Umar Ganduji akwai yanzu mu da muke in cikin gari akwai inda za ki je an gane ki kai kawai ki ji wani ya danna miki zagi akwai wanda wani kawai zai gaya miki akwai akwai aka fasa min mota haka kawai kina tafiya a gari ko kuma taro aka cikin gari ce ni dole na shiga cikin gidanmu dole na je mm. gurin mm. mm. kawai ka zo kayi fakin ka da bi aka fashe mota na aka kwashe min kayan da ke ciki kaya kuma ba na danganci siyasa ba kaya ne na kasuwa domin ba da siyasa muka dogara ba amma haka aka ɗebe wannan kaya aka tuffasa mun aka yi abubuwa mara daɗi misali hayaniya aka yi manta ba yanzu tunda muka faɗi zabi ba na yawo a mota wai saboda me saboda akwai yaran da suka samu suka ga kokarin da muka yi akwatin mu domin ni ina wannan alfahar kowa ya san a mazaɓata ta ta zumuzuci kowa ya san naka akwatina ni halima kabara na yi kokari iya kokari na mai girma shugaban kasa buhari ya koma sakon tenuwa ɗinsa da wata tara muka fara tunubu ana ci mana mahaukata ana ci mana ba mu san me nake ba ana ce a zango na biyu kenan a zango na biyun sa da koma watan sa tara da hawa kan mulki muka fara tunubu ka ga kowa wannan kaga ko ai mun yi ana ce mana ba mu ma da hankali waye tunubu amma ka gani da mai kumfe kun ya ce shine gashi yanzu shine wai eh, honorable aisha wannan abubuwan da kuka yi ta faɗa eh. ya kike ganin makomar mata a siyasance ma'ana su shiga a dama da su su tsaya takara an da su makamai a waye da sauransu ya kike ganin tunda duk da wannan gagowar maya da kuke yi a zo a ku hallar magoya baya eh, su ce ku fito ku yi waye da sauransu a ƙarshe kuma shugabanni su ce ku yi haƙuri ina neman alfarmarki da sauransu mm. ke yanzu sai dama da kika ja daga ma kika tsira da kansila mai gafa kama ba da ma kin yi tuf an barki an ji ki ta zama yi kenan <laughs> da ba zance ake yi ba da ba wannan zance ake ba ya ke ganin shigar mata a dama da su domin can gashi hajiya halima tana ce mana mafa akwai ma yanayi na matsan gwama ma a cikin al'ummar da kake da kake kokari ma wanda su kake kokari ma ka wakilta eh, da su da musamman mata yan uwanku gaskiya hmm. akwai wannan kaga a kullum matsalan da muke samu in har za mu ringa samun malamanmu wato tun da su ne magada annaba ake cewa ko mm. to in kullum za a ringa damatar irin ana nuna mata bai dace su yi harkokin siyasa ba to gaskiya a kullum ba za mu sami nasara abin da muka sa a gaba shi kullum harka ko ba ta da kyau idan aka zo aka gyara ta sai ta zama mai kyau harkar siyasa duk duniya ba inda ba a siyasa kuma ba aikin da zaka gani yanzu a rayuwar duniyan nan da in ka ga namiji sai ka ga mace ko ba haka ba hmm. to amma ya za a yi a haɗa biyan a gyara shi sai malamai a ringa wa'azantarwa ta inda za a ringa ba da ilimi da fatahoyi mai kyau na natsuwa da maza za su ringa barin matansu suna shiga cikin harkar to amma ai abin kalubalen shine eh. ku yan kalilan din da kuke shiga a dama da ku eh. ga wancan kalubalen da kuke fuskanta na kawai ko da yaushe sai kun zo wata gaba a ce muku ku yi hakuri ba ma a bari ita demokaradiyyar ta yi halinta ya kike ganin za a ai a nan din ne karatun ne yake kawowa ake wa macen wannan abin da ake a can din saboda cewa ake ai mace ba za ta yi shugabanci ba to tun daga nan ya za a yi ba za a bari ma ta kai matakin da za ta yi shugabancin ba saboda su shugabannin jam'iyya da sauran masu watsa suna ganin cewa in muka tsaye da mace kawai mun faɗi yawwa dama <laughs> shi ne ma nan eh. kuma duk matar da za ta kai daga gaci a ce har ta tsallake primary election hmm. to da gobe sai ka ji wani malamin na faɗa in ban da wa'ancan kaza kaza ne jam'iyyar ce kaza ne wai a tsayar da mace ni kuma na ga mace mai ce mace ita ta haifi kowa ko ba haka ba mm. kuma da ta haifa ita ta ba da ilimi ita ta yi tarbiyya har aka kai ga wannan matakin to amma kuma sai ka ji kuma ana wai mace aka tsayar mace uwa ce mace kanwa ce mace mata ce ko ba haka ba mm. to amma duk da wannan abin da mace duk gashi nan ta ɗauki wannan nauyin na ba da wannan tarbiyyar da ta bayar amma wallahi in za ka ji an ce ai kansilan mazaɓa kaza mace ce ta ci kun ji wai mace ai in ka ji ana wai mace ka ga wani abu aka yi na kaskanci wai ba da muhimmanci ba abin sai ya ringa baka mamaki don ni sau da yawa na kan zama in ringa ba abin ya ringa ba ni sa ni tunani ba wato kina ganin watakila sai in malamai musamman a wannan lardi na in ba su shiga ba sun yi maganganu ba sosai saboda in ka kula kungiyoyin duniya an fito ƙungiyoyin mata na ƙasa ƙungiyoyi na mazaɓu na ƙananan hukumomi na mata mun fito muna nuna cewa a ba mata kaso talatin da biyar ko? Hmm. ai an yi wannan da aka zo aka ce a ba mata kaso talatin da biyar amma yawwa ai shi ne damun nake son ka faɗa daga bakin ku. honorable halima bayan kin magana zancen tsangwama ɗin nan to kuma ai kuma kanku ana zargin ku mata kuna, kuna cin dunduniyar kanku domin misali yanzu an tsaye da mace a mazaɓar gabasawa da gizawa a jam'iyyar pdp a wannan zaben majalisar tarayya kenan a dan ma akwai mata da ta fito majalisar jiha ita dukkanin su waɗannan sun ci firamare a nan gaban ne ake cewa ai kuma ba kwasan kanku domin da bai kamata a ce waɗannan matan guda biyu akalla sun faɗi ba saboda da zaki je ki tashi ƙuri'un da aka jefa a mazaɓinsu zaki tada cewa na mata sun fi yawa me yasa ba ku so ku zaɓi kanku wato ba haka ne abin da ke faruwa mata suna son su zaɓi uwansu mata amma sai a zo a yi a samu akasi mazan za su zauna da matan za su yi musu hudu ba ta kauli da ba a wanda da haka da ba haka ba in ka kula yanzu ko a adamawa kaga binani ta ci zaɓe amma da aka zo aka yi haka aka yi haka aka ƙarshe ma ka gani sai abu ya zo ya koma ya koma mata ɗan zani kuma da za a gwada mata a basu damasu su kan doron addinin musulunci a matsayin mu na 'yan arewa za a ga abin da mamaki domin duk wacce ta san Allah ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siyasan nan addinan ma akwai siyasa kuma ba za a yi siyasa a matsayin mu na iyaye ka ga mu iyayen wasu ne so mu muka muke ba da tarbiyya ya kamata a ce mu mazan mazan su daina bari mata suna hada mata su yi musu hudu ba so suke raba kan mata ma'ana kina nufin in an zo zabe eh. kafin ana jibi ko gata ko rana ita za a eh. kada ƙuri'a eh. kina nufin ki ce eh, maza ne suke raba hankalin mata maza ne suke raba hankalin mata domin zama suke da matan su musu hudu ba akan in kuka bari wancan ta ci ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma a ɗauko wani abu da da can ba a baki ba ko za ki mutu yanzu a ɗauko a afka miki so sai wannan kwakwalwarta ta juya gan take haka ne sai daga baya kuma yanzu gashi na an gama zaɓe kowa yana dawo hayyacinsa da haka ke a ganin ki kina ganin cewa ba kamar mata rashin zaben mata da ba sa yi mm. yan uwansu kamar bayin kansu bane Bayin kansu bane saboda ita mace yawanci mata suna tausayin yan uwansu mata amma in aka zo ita mace tana da wani wata irin karamar kwakwalwa in aka zo da ke ko yaya aka dan miki bita daya biyu uku shikenan an tafi da ki kuma ba sa yin wani abu sai an zo dab da zabe sai da zabe sai ka shekara goma kana wa mata magana sun yarda kai sun su kuma maza a kwana biyu uku before zaɓe sun rusa maka bajet ɗin ka tas. honorable uh, aisha wata gaba da har yanzu ku ɗin ma waɗanda kuke fitowa ɗin kuɗan samu madafin iko ko dai na zaɓe ko kuma na naɗi ana zargin wasu daga cikin ku cewa idan kuka falla kuka tafi irin su abuja ɗin nan su waye fa matan karkarar nan fa sai dai su dinga ganin ku a <laughs> akwatin talabijin hmm? da haka a can ana ganin cewa ku din ma ba kwa kaman ba kwa sauraron su gaskiya ba duka aka haɗa aka zafa ɗaya ba tunda ba za a ce ba a yi ba amma gaskiya shi yasa a kullum dama muke cewa a fara siyasa tun daga tushe don mutumin da ya fara siyasa daga tushe wala ba zai iya barin tushen nan ba ko da ya tafi abuja irin su ne za ka ringa gani sai ka ji an ce wani ya buɗe ofis ya ce duk ne wani bukata ya ringa zuwa can dama kuma doka ai ta tanadin wannan wallahi wani ma ya saba ne wallahi wani ma ya saba amma yanzu doka nawa ne wasu suka karya din ba sa yi amma wallahi wato kamar kina cewa ko a maza da matan da suke tsallakewa a rasa ɗuriyar su din nan eh ai ba za a ba za ba za ba za kamar yan siyasa kamar yan wannan kuke cewa yan siyasa Abuja ne <laughs> to ai shi yasa muke cewa kullun dan siyasa hmm. ya zamanto cewa idan ka ji muna cewa dan siyasa wanda daman tuntuni yana ciki dan siyasa ne tun farko ya fara daga tushe din ya kai maza ya kai ya kai ya kai karamar hukuma ya kai har jiha hmm. shine dan siyasa amma ba dan siyasan da kawai lokaci ɗaya ya fara siyasar jiha ba daga nan ya samu ita ko ta tarayya su ne wanda suka samu mukamin daman ba su san garin hukuma ba balantana maza ba ko unguwanni shi ke kansalolin su ma ba su san su ba yawwa so su ne irin siyasar da ake shan wahala gidana da ba ka dauki dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Kwashi dan siyasa shine yake zuwa jaje da gaisuwar mutuwa sosai ai saboda tun daga tushe yake in abu ma ya faru ko baya gida za a gani an shiga gidansu an faɗa in wane ya zo a gaya masa kaza yana dawowa kuwa ko bai je a ranar ba washe gari za ga yaje. je wani yakan taho ma daga abuja ya ce yana da gaishe gaishe da tun yau haka ne hmm. dan yanzu akwai yan siyasan da yanzu idan na gaya sai ka gani daga an ce ya zo sai ka zata shugaban kasa ne ya zo saboda saboda dama tun daga tushe ya fara al'umman gurin garinsu sun san shi ya fara ya san kowa yana ganin wane zai ci a'a falon wane yaya kwana biyu kaza kaza za gani ana an kamar yan uwa ake ya kuma ki ci hajjawa ce haka daman eh. daman haka abin yake amma idan kuka samu akasi aka samu dan siyasa da ya fara daga jiha da federal har aka danka masa wani abu na mukami na ku to irin wannan ne ma dai gaskiya a daina sarai sai abin da Allah yi sai abin da Allah yi gaskiya honorable halima kan wannan batu me za ki iya cewa akai saboda ana cewa kuna ku yanzu nan kin ga har Abuja kika ji kuka rufe kofa da da Aisha Buhari Abila watakila sun ji tsoron da kin tafi kin tafi kenan ai mu grassroots ne ni a lokal government dina a mazaɓata ina alfahari da su hmm. su ma kuma suna alfahari da ni domin har yanzu har gobe ciyaman na mazaɓata duk abin da muke kan kan muke yi da shi kaga ne ƙarshen grassroots kuma mata waɗanda ake ba su makamai ya kamata su ga ganewa siyasa sama fa ba ta da wani amfani. A ba ta da amfani kamar yaya ba can dama kowa yake kokarin ya tafi ba? Idan ka tafi sama ka samu baka ka kasa ba. To shekara hudu shekara takwas ne kamar yanzu ne gurin Allah. In Allah ya juye ya juye kai da wannan kujerar fara bara. kuma yanzu mutane sun fara wayewa sun fara ganewa to amma kuma ana ba yan uwan kunnan ke faɗa zaki cewa kwana biyu kafin zaɓe sai a zo a canza muku tunani shine nake gaya maka. a kawo taliya da ɗaya a tamfa ta ai ya fi wuce ai waɗanda ake juya wannan in ba taliya ba ce ba ai masu nauyi ake ba su wanda za su soki yan uwansu mata kuma da za a daina wannan abin in ka kula mace ta fito namiji ya fito wallahi duk ƙuri'u na mata ne mace ce za ta ci. To a dama abin da yake baiwa masana da sauran masu nazari a fagen siyasar Najeriya mm. mamaki kenan. Cewa mata sun fi yawa kuma duk mm. akwatin da kika je in kai an yi mm. layi za ki ga sun fi yawa din misali. To amma kuma matan ba sa iya cin zaɓe ko kuma ba sa iya dangwalawa yan uwansu mata. Na gaya maka mazan ne suke zama two or three days before zaɓe. Suke canza wa mata ra'ayi. su dagula lissafi su dagula lissafi amma yanzu ai kullum ana yi kana kara ilimi ne ai kamar from da firamare ka je secondary ka je university haka siyasa take honorable aisha ita da makaradiyar nan mata najeriya yanzu shekara 20 da wajen biyar kenan muka nufa muke dirfafa a wannan karan ana ta yin ta babu kakkautawa amma wasu abubuwa suna ta faruwa wasu daga cikin 'yan najeriya sun fara jin ma kamar demokaradiyyar ta fita daga ransu haka hmm. su ta yi sanyi saboda watakila abinda suka zata ko ba sa gani ne wallawa alam to amma ku mata da kuka kalilan daga cikin matan najeriya da kuke shiga wannan harka hmm. ga irin gwagwarmayar da kuke ga irin kalubalen kuke cin karo da shi ku wani hali ta ku gwiwa take ne amma yanzu gwiwa mu dai ba za mu ce ta sage ba kuma ba mu ce ta yi tana da kwari tana da kwari ba a tsakiya dai miki tunda a da ne zaka gani a mukamai na mata na harkar siyasa mukami bi muke da shi woman leader assistant woman leader duk iya yadda za mu je wa'annan su ne mu guda biyu a shugabancin jam'iyya amma yanzu an kai jallin da za ka sami mukamai zallan mata kusan takwas a shugabanci na jam'iyya kaga ai an sami watakila a cikin, daga cikin talatin da ɗoriya yawwa an sami takwas kaga sai a ce muna tsaka tsaki kenan eh. ka gani daga biyu an tafi takwas nan gaba kuma ka gani ai za mu daɗa yin gaba kenan hmm. to shine kullum haƙuri shi ke kai ga gaci kuma da idan aka yi kwamishinoni sai ki je woman affairs ne. yau woman affairs ne dan akwai jihar ma da namiji akai ba ta manta ba a lokacin kwamishinan da women affairs na miji a bauchi a lokacin na ce to nan gaba ma ka gani zani za a ringa daura kenan maza tun da mukamin matan ma ana ana amma ya gashi yanzu an yi kwamishinoni ko da ganduja na ya tafi kuna da kujeru da yawa to ai banda ma kwamishinoni ma mata supervising kansila ma kowane lokal government ma hurhuda aka yi mata dan ne a karamar hukuma ta mu hudu ne to kowace kuma an kai hurhudu so 44 kaga wajen nawa kenan a shugabancin jam'iyya ma an samu ƙari ga ma'aji ga su mai yadda an yi mukamai shi ma shugabancin jam'iyya banda kwamishinoni da aka daɗa samun ƙari da haka dai za a iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan yawwa a <laughs> eh? shi ne na ce ba bata sage ba kuma bata yi bata miƙe ba amma muna kyautata zaton allah ya da za ta miƙe din tunda ko a yanzu ma a mukaman da zaka gani na shugaban kasa ma da a ga kako da zaka ga akwai mata da dama da aka yi na ministoci ba women affairs kadai aka yi ba hmm. akwai muna da mata da dama to kaga alhamdulillahi muna miƙewa da insha Allah honorable halima akan wannan magana gwiwar taku yaushe za ta miƙe tunda dai ta ce ita ba yi sanyi ba aini ita kuma ba ta miƙe ba aini barin gaya maka ni a wannan harkar ni yanzu allura ma aka yi mu duk da wannan kalubalen duk da wannan kalubalen kamar ya saboda baka ji an ce mu dace ba duk a tafiyar da ake da sannu da sannu za a je inda ake so a je. Su kansu mazan akwai kadamin da za a zo dole su sallama domin an ce gaskiya dokin karfi. Za mu ci gaba we shall live to see and we shall see the winner. Za mu ci gaba da yi har sai mun zo kadamin da za su saddaka. Karfa a ce kuma wani rabiya kine maza kine musu barazana. Ba barazana ba ne. ina gaya maka ne ai lokaci ne zai nuna saboda kullum kullum a cike ka kullum a cike ka akwai wanda zaka kauce abin ya faɗi kina nufin yanzu nan gaba idan aka zo aka ce ki hakuri ba za ki hakuri wani misali a'a ko aka nemi alfarma ai babu zance mata za su je eh. ai yanzu nan gaba magoya baya ma su za su fito su ce ko ba mu da ba sai wance ko sai wani ai yanzu siyasa kullum daɗa hankali ake kullum daɗa layinin ake. Ma'ana kamar yadda da ake cewa ai ana tsoron an aka tsaye da mace kansiliya a tudun wuzirci. Ba lallai ta ci zaɓe ba don haka fargabar mu shine kar mu faɗi zaɓe. Kina nufin nan gaba wannan abin zai kau? Zai kau insha Allah. Ai idan zaka fara ba mata suka ga mata sun yi masu adalci. Wai mecece siyasa? Taimake kimiyya ka tsaya akan jama'a ka ka jajirce musu ka zame musu uwa ka zame musu uba abinda za ka yi ka yi abinda ba za ka iya ba ka gaya ba za ka iya ba wuce yanzu ba haka ba ne mata an ga kullum yanzu su suke shan wahala a lokacin da nake takara na buga kati asibitoci guda dubu goma aka raba ma mu goma sha uku ka je ka ga yadda mata su je su karɓi kati kyauta yara katin ganin likita katin ganin likita asibiti because in wai din na campaign din ne din na campaign ne wanda su muke ganin matan wahala suke sha wata akan ɗari biyu za ta sai kati ba ta da shi ga maza kalubale a gida ka auri mace da kyanta da mutuncinta ta zo ta fare maka haihuwa ta zama abar tausayi matanmu arewa sori to say in hausa fulani muna da kalubale na abin tausayi wanda in ka tsaya ma ana magana wallahi sai ka fushi da kuka saboda ita mace an tarbiyyantar da mu akan mu je mu zauna a gida mai zaman aure zaman auren nan ya kai yanzu kadamin da mazan sun riga suna zuwa kudu suna ganin mata suna tayin sai ga namiji ya bar matarsa ya tafi kudu ya batta wata ɗaya wata uku wanda haramun ne a musulunci ga yara ba abinci ga rashin lafiya ga sauro kowa ya sani da muke fama da su so shi yasa muke ganin matan sai mun jajice duk da kalubalen da muke fesin sai mun tsaya mun daura zuciyarmu domin sadaka jariya muke ba wai muna yi ne dan muna yi ne dan al'ummar mu kuma idan aka zo yanzu a ce mace akwai na imani matar da za ta sarkar da albashin da ta ba 'yan uwanta mata wanda mazan ba za su iya yi ba. Oh, Onar ba sha. Da zuke ke ce mana an dan samu ci gaba don haka ma gwiwar ku ba ta sanyi ba kuma ba ta miƙe durba. Gaskiya ne. ya ke ganin kamun lodayin matan nan misali a matakai daban-daban da ake saka su kuke ƙara yin yawa suna lura da waɗannan abubuwan da halima take faɗa cewa ga halin da mata suke ciki da iyalansu gaskiya ne dama kullum shine dama mu bukatan mu daman matan su yawa ka gani in aka ce mukami biyu ne sai ka gani bukatu idan suka yi yawa ba za su iya ba amma in aka faɗaɗa mata suka yi yawa can mace ce kwamishiniyar kaza can ma mace ce to wannan idan ta za su iya taimaka mata ashirin waccan ma ashirin waccan sai kaga kaga an fadada bukatar kuma matan yauwa biyan bukatar kuma za ka gani ana samun biyan bukata da dama waccan ce ta yi mata waccan ce amma aka ce a cura ake wuri daya to gaskiya sai ka ga eh, to amma na kai din ma'ana ni tambayar da nake na kai din yanzu suna tabukawa ko kuma a'a su ma akwai bukatar su su ta sahu gaskiya na kan suna yi na kansu da yi amma dai kar wani ya ce fa dan dan kina da gafaka ne a wa ai ko wannan tambayar ma kamata yau ne wa Halima ita ko a na yanzu eh, na baka wannan assignment din yanzu ka je karamar hukuma ta ka tambaya a kaina ko a kaina saboda a karamar hukuma ta tunda ake ba taba yin supervising kansila da ta yi aiki kamata ba tun da ake supervising kansila na lafiya. To ake yar gira Saboda yawwa kaga ka faɗi maganar da nake gaya maka a baya. To ai kamar da ai dama bakin nake na biyewa. Yawwa kaga maganar grassroots kuma a haka banda bangaren lafiya lafiya da muka dinga bunƙasa na mutane. wankin haƙori akalla a ƙaramar hukumar gwale mun wanke mata da maza da matasa haƙori kyauta akalla sun kai mutum wajen dubu ishirin da wani abu. masu laluran haƙori bayan haka muka zo muka haɗa a kan aiki da shugaban ƙaramar hukuma da asibitin maka wanda aka duba idanun al'umma ƙaramar hukumar gwale shi ma akalla wajen mutane dubu ishirin aka duba aka ba su magani aka musu gilas aka wa ayi. ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana ta masu ba a nan tattaunawa ta tsaya ba don haka sai a biyo mu a ranar laraba mai zuwa idan da sauran numfashi domin jin yadda za a karkare a tattaunawar wanda kuma da haka ne muka kawo karshen shirin na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti ta kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zaharawa Aminu Fage da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmawa a wajen a cikin shirin. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC sai an ji muku ba su bari